Música jama sauraro assalamu alaikum hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kaɗe-kaɗe da al'adu kuma kamar yadda muka saba za mu duba tarihi da rayuwar mawaƙan kudancin najeriya yan biyun nan masu kama ɗaya tarihi da rayuwar p square ya fara ne tun suna makarantar sakandare ta ɗarikar catholic mai suna marumba da ke garin jos sun samu haɗewa da ƙungiyar rawa da waƙar makarantar inda sukan yi rawa su yi waƙa irin na kwaikwayon wasu manyan mawaƙa kamar marigayi michael jackson Jackson da Bobby Brown da MC Hama na wancan lokacin. Oh, you. Oh, oh, yeah, oh yeah, oh no ịmakwa dị na-ebu ụmụ My girl, if I go do anything, I go do my well work for you. I'm putting all my trust in you. Cause I'm in love with you. It's like I prove myself and everything depends on you. I can't get my eyes off you. Girl, I'm in love with you. I wanna make him a one in a woman. Girl, you be the one. a dalilin waka sun kafa kungiyoyi kusan kala uku zuwa hudu kafin su samu shiga jami'ar abuja bayan sun dan koyi harkar kaɗe-kaɗe dangin su jita ganga da dai shauran abubuwan kiɗa kafin mawakan su amsa sunan su na p-square sun sanya wa kansu sunaye iri daban-daban bayan shigar su jami'a irin su p&p pp wp da kuma the peace sai sunan su na yanzu wanda suka amince da shi daga baya wato p-square oh, oh, oh. My brother, my sister, to be good to a party, yeah, make we the tango, yeah. Baba God, now your hand work, No be lie, eh. I say no be lie, eh. No be everybody. When sleep for night, you wake up, see the light, yeah. See the future is bright, yeah. I need the enter for I, eh. Make you do your best, yeah. Baba God go handle the rest, yeah. Even if you no get money, they jolly, they shake body. Yeah no need to dey tear body if it no be god wey na be people dead body nobody be no baby when you fall you go stand up again you try am again again and again and again cause e no easy yeah. oh, oh, oh. to dey sing and dance and the people they rejoice yeah. oh, oh, oh. my brother my sister no be today oh, oh, oh. if e good or bad yeah, make we dey thank yeah. baba god na your hand mawakan sun lashe gasar rawa da waka wanda ya sanadiyar kamfanin benson and hedges ta ɗau nauyinsu a shekarar 2001 har suka fidda da wakarsu ta farko mai taken last night abinda ake ganin sun fara ne da kafa mai kyau sannan suka sake lashe kambun amen award a shekarar 2003 sai kuma a shekarar 2005 suka sake fidda albam ɗin waƙarsu ta biyu mai taken get squared peace, where we back again. She's making me back like a bingo, and I couldn't try to be single. And the way that she dancing, I don't know, I don't know, I don't know. She's making me back like a bingo, and I couldn't try to be single. And the way that she dancing, I don't know, I don't know. Cause tonight, I don't care what I will buy. Cause I know we getting high. Put your hands up in the sky. a shekarar 2007 ne mawakan suka fidda albam su na game over albam din da ya yi cinikin da ba a taɓa yin irinsa ba tun da suka fara waka har sai da labarin cinikin ya shiga tarihi sannan yan biyun na birnin london suna wasa a shekarar 2010 aka ba su kambun mawakan da suka fi kowane mawaka wato mawakan shekara a ƙasar burkina faso tare da kyautar miliyan ɗaya na dalar amurka. jumping, yeah. Twist and wind it like you do not care. Oh yeah. It's time to get your groove on, girl. The things you do to me just got me moving. har ila yau mawakan sun fidda albam ɗin wakar su ta shida mai taken double trouble a shekarar 2014 p-square sun samu matsalolin rayuwa kamar shauran mawaka amma cikin lokaci kankani suke shawo kan matsalarsu masoyansu na musu kallon 'yan baiwa musamman ganin irin hanyoyin arzikin da ya buɗe musu har kamfanin sadarwa ta glo ta ba su kyautar mota 'yar yayi daga kamfanin range rover sannan suka sai gida mai kama da fadar sarki a kusa da juna a atlanta personally. Personally. personally. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't tell daddy. I give it to you like you never had it. Screaming, church, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, but she know one be. She talk so she know one be. I know go lie, the things within my mind when I see. kuma mawakan kamar kowane mawaka sun samu kambin girma guda goma sha bakwai daga shekarar da tara zuwa yau haka zalikan su ma sun yi waƙoƙin haɗin gwiwa da mawaka da dama To madalla yanzu kuma sai mu je ga fagen al'adunmu na gado. a bangaren al'adunmu na gado yau za mu tattauna ne akan al'adar da bahaushe kan yi na ƙaurin haihuwa a ƙasar hausa akan yi ƙauri ne idan mace ta haihu kuma kowane jiha na da irin abin da suka yi na ƙauri a yau za mu duba wannan al'ada ne ta fuskar zazzau ko me suke yi a lokacin da mace ta haihu ta bangaren ƙauri malama bismillah to na maryam amma ana kira na da maman mustapha To Maman Mustapha barka da zuwa. Barka ka dai. Yawwa kamar yadda na ce miki za mu tattauna ne akan kauri amma ta fuskar zazzau. Na'am. Mm, kuma kin san da yake abin al'adar da kowa da irin tasa. Haka yake. Ko iri ɗaya ake yi? A'a. aikin san kowane shiya da irin nasu al'ada. Eh haka ne to amma kafin mu tsinduma cikin shirin zan so ki dan masu sauraro karin bayani me kauri. To shi eh kauri abin da mu muka fuskance shi a nan ƙasar zazzau shine al'ada ko ce wani irin girki ne wanda ake yi da dabba watan kan sa ko da kafafu ko kuma kan akuya da kafafu in ma ta yi halima ita kanta akuyan ana kauri da ita gaba ɗayanta kwarai da gaske to akan dafa ne kamar farfesu ko miya ake yi da shi da za a ci shinkafa eh to akan dafa ne tunda aka ce kauri in dai kai da kafa ne akan yi shi ne kamar ganda idan kuma watan dabba ne guda aka yanka shi ma din akan yi shi akan yi shi kamar farfesu kuma kai da kafa ɗin shi kuma sai a ware a yi ganda da shi to idan mace ta haihu a ƙasar zazzau me kuke yi to a gaskiya kafin dai mace in dai tana, da ciki abin da akan fara shine akan tanaji kamar yaji in aka ce kuma yaji ya kunshi kamar barkono citta kanumfari masoro kayan yaji kayan dai yaji dai to sa'annan kuma Kuki ana sa maganin sanyi da waye eh, ko ku ba kwa sawa ne a ah, muna sawa mana mm. aka yin tare da maki ga ma sauraro kika sani ko wani ma yaji naku yafi nasu yayi eh to duk da kayan sanyi din tunda idan aka je aka cewa wa dan koli ana so ne a hada kayan jego na kauri to duk gaba ɗaya zai hada su ga baki daya Allah yajin kaman kashi nawa kuke yi eh to mu dai a mukan yi yaji kusan kashi biyu ne akwai wanda ake yi domin kunu ana zubawa lokacin da za a dama kunun kanwa akwai kuma wanda ake yi ana sawa ne idan za a ci tuwo kin ga wanda za a ci tuwo da shi akan dan hada da su magi da dawa da gishiri shi kuma yajin kunu wannan a'a zallan shi ne kawai a cikin biyun wanne ne ake sawa maganin sanyi eto eh wanda ake sawa maganin sanyi duka biyun ana sa musu hadda na kunu? Saboda amfanin dai da ake so shi ne a jikin mai jego. Mm. Da gaske ne ba a so wato kamar 'yan barka ko 'yan uwan mai jego su ci wannan yajin? A'a, wannan ba haka yake ba ana bayarwa tun da wani lokacin idan aka daddake wayannan mm, yajin mm. kashi biyu zaki ga ko kafin suna ko kuma bayan suna akan dan ɗiba a zuzzuba mutane a ce bari a kakkasa a ba 'yan uwa abokan arziki har da makota to kin ga yanzu an tanadi yaji sai kuma me eto eh idan aka tanaji wannan yajin in dai Allah ya sa mai juna biyu ta sauka lafiya to abin da za a fara yi shine kuma sai a duba harkan kauri to daga kayan yaji sai kauri eh kwarai da gaske mm. in dai aka samu kai tunda ana magana ne akan kauri daga kayan yaji to sai a nemi yadda za a tanaji kayan kauri din eh, kayan kaurin kamar da me da me ake bukata eh to ai shine na ce miki kaman kai da kafa na dabba ana ai ya danganci karfi karfi Idan mutum yana da karfin ya sayi ko da akuya ne ko tinkiya to zai iya siye idan kuma karfin shi ne ya siya kansa ne da kafafunsa. Hmm, ban da rago? Ah, ana iya yi duk da rago din. ko kuma in baka da wannan karfin kana iya amfani da kan akuya da kafafunta ko kuma na, ragon shi ma da kafafun nasa mm. duk kana iya eh sai a dafa ai ma kafin a dafa in san da cewa sai an babbake shi an wanke subul to sa'annan sai a haɗa mishi kin san kuma shi ɗin kaman kan sa ko kuma kan rago ba wai tsinduma shi kawai za a yi gaba ɗaya a cikin tukunya ba ai dole sai an zauna an ɗan yanyanka shi mm. wanda kuma ya ɗan yi ƙarfi a ɗan sa ɗan adda ko kuma ɗan ƙaramin gatari haka ɗan faffasa shi yadda dai za a yi a samu a dafa shi akan lokaci tunda in mm. aka ce miki kan sa ko rago baki ji wasu sukan ce an hura wuta tankan za a dafa kai ne da kafa ba oh, saboda yakan ɗan ɗauki lokaci to amma idan aka dan rarraba shi da wuka to eh. sai ya dan samu sauki to idan aka yi din nan aka wanke sai a zuba shi a tukunyar da aka tanada mm, tukunyar ta musamman kenan eh a'a duk tukunyar da kike amfani da ainihin lokaci ne wani kuma a ƙauri din ma ana haɗa ma da naman kasuwa sai ka je ka siyo naman sa naman rago ne naman tinkiya ne abin da dai sai a haɗa eh, su sai a'a akan yi shi shi kuma tankar farfesu ne shi kuma gefe guda tunda kin ga idan aka ce duk za a zauna a haɗa su kin ga koda ta wurin dahuwa ɗin ma naman na iya raɓewa eh, eh, watan kai da kafa ɗin ba su eh, tunda su sukan daɗe kafin su nuna sukan daɗe to mm. akan yi shi to kuma idan aka zauna aka wanke to sai a kawo kayan yajin nan wanda aka tanada tun tana da ciki yawwa sai a ɗiba sai a zuba sai a ɗan kawo su magi su ɗan gishiri to yanzu an gama dafa kauri sai me to yawwa to da aka gama abin da za a fara yi dama ai an yi shi saboda mai jego ne eh. to mai jego sai a ɗiban mata nata akan ma ɗiban wa mai gida shi ma wanda ya siyo hamma a ɗiba wa ɓangaren iyayen mai jego da ɓangaren iyayen mai gida sa'annan kuma idan gida da yawa haka akan ɗan ɗiba a rarraba sa'annan kuma makota su ma duk akan kai musu to shi ne dalilin da za a san da cewa ai an yi kauri an yi haihuwa a gida kaza kenan ba mai jego ita kadai za ta ci a'a ba mai jego kadai za ta ci shi ba akan an rarraba wa mutane eh. su kuma mutanen in an kai musu kan ba da tukuici ne ko ya to wannan ai ana shaida ne shaidan cewa an yi haihuwa gida kaza idan mutum bai da karfin yin kauri ba. eh to idan bai da karfin yin kauri kamar mu dai a nan kasar zaria mukan ga da cewa wasu kuma sukan yi kunan kanwa maimakon wancan eh, ganda wancan da za a yi to kin san abun ya danganci karfi karfi ne ma'ana ne in ba ka da karfin wancan eh. sai a dama kunu yawwa sai a dama kunan kanwa shi ma kunan kan wannan fa shi ma fa za a yi mishi wannan haɗin ne ba da ma hadda gaya <laughs> eh to ya danganci yadda ake so to sai a zauna shi ma haɗin nan na kayan sanyi din nan shi ma duk za a yi mishi ko in ce kayan yaji din nan duk za a yi zuba shi a cikin kunan kan so in za a yi kauri kenan ba maganin a dafa shinkafa ko a yi tuwo a'a ai shi wannan kauri din yadda ake kauri din nan wannan ko gandan ne ko kuma tsoka da ake to shine kauri kuma wannan din kin san fa'idan da yake abin da yasa ake wannan kauri saboda mai jego ta ci naman ta sha roman ma fi son da roman tunda aikin ga duk kayan kanshi din nan karshen shi yana cikin wannan ruwan romo din nan eh. to shi kuwa idan da magunguna a ciki magani ne sosai kin ga na farko dai ita mai jego watakila bayan ta haihu akwai dan miki a cikin cikinta mm, haka ne ma yauwa to sai ya kasance idan ta sha kuma ana son ta ta shashi da ɗan ɗumi ba sai ya sanyi ba kuma ba a son shi ta shashi da zafin tsaka-tsaka dai kai ya zafi da yawa kuma kai yayi sanyi eh. to sai a ta zauna ta sha to idan ta sha ai ta ci naman sai ta zauna ta sa kai ta kurburo min hmm. idan ta kurɓa nan da 'yan mintuna kaɗan sai ki ga cikin ya ɗan burge idan ya burge din nan sai ta kama hanyar bayi to watan ke idan kina kusa idan ta fara ba haya sai kin ji ba hayan ma yana wani irin tashi daban-daban na musamman zai dinga yi koko to ai inda kanshi da sai a ce sai ta zauna ta yi shi a daki don da zai bada daki amma dai wannan to wari ne dai a ce saboda wanke ciki zai yi kuma sa'annan kin ga wannan din bayan ta wanke cikinta ana iya kuma samun ruwan nono mm. da ɗa zai sha shi ma ya zama lafiyayyen ruwa to ita ma kanta kuma watakila da da ta haihu kila ba kwari amma saboda wannan ba haya ɗin da ta yi sai kiga ta samu kuzari to wannan kaurin abin tambaya a nan shi ne so ɗayan nan da aka yi shi kenan ya wadatar ko ko kullum za a dinga mata shi ne eh, kamar yadda na ce tun farko ya danganci yanayin wuri ai yanzu muna magana ne akan zazzau eh to ai shi eh, to ya kuke to mu a namu idan kana da karfi kana iya farawa tun ranar da aka ce an yi haihuwa da kwana uku hudu zuwa ranar da ake kwana shida idan ko baka da karfi to ranar da aka kai kwana uku ko hudu eh. sai ka yi shi so daya ko kuma ranar da aka kai na biyar sai ka yi shi so daya kuma akwai wani abu da mutanen da suka san yadda ake kauri a da mm. idan kamar yanzu nan da za a dafa gandan kauri a kawo miki eh. sai a duba yau kwana nawa kenan da haihuwa eh. yau kwana uku kenan eh. to idan aka ce kwana uku ko hudu mhm. to a nan yana nuna to da namiji aka samu dama ai ranar uku ne ake yi yawwa wani kuma idan ya kai kwana biyar yawwa to sai a ce kwana biyar in aka nuna kwana biyar sai a ce aku ya mace ce ba ma sai an tambaya ba yau kwana nawa da haihuwa kwana biyar to an samu ya ya to gani yanzu an raba kauri na'am bayan an raba kauri kuma sai ito idan aka raba kauri wasu wannan kaurin yana matsayin kaman goro ne tun da dama in aka raba yau kwana uku to ai ka san kwana hudu suna haka ne kenan kawai dai hikimar da ke ciki shine a nuna maka dai fa an yi haihuwa a guri kaza kuma a gaya maka shura kwana nawa su insha Allah ki ce goran gayyata yau wato a da kin kenan kamar ni ba a kamun kauri ba ina iya zuwa ai to ai kina iya zuwa mana to ai ba kan kauri ba gayya di kenan a'a ba gayya sodi bane ai kin san in abu yayi yawa wani lokacin kakan dan manta sai abu in ya dan in zo maka sannan za ki ga wani za a ce to mu ba a gayyace mu ba to abin in ye yawa hmm. sai ka kan manta da wani gefen ba wani kuma al'adan ba lalle ba ne sai an kai maka kauri kafin ka zo in dai ya kasance kin jibanci mai jego ko da kuwa abin na mm, makota ne aikin ga makocinka wai annabin ka in ji malam bahaushe haka ne fa akwai wani karin magana da nake ji wai ba haka aka so ba eh, wai kanin miji ya fi miji kyau ai akan ce ne dai wan miji ya fi miji kyau sai aka ce dalili da akan ce ko dama dan kanin ne eh. kin san al'ada da ba yanda zaki yi ki wasa da wan miji wane kai sirikin ka kenan sirikin ka ne to amma eh. kanin miji ka yi wasa da shi shi yasa ake cewa oh. da amma kanin miji ne wato tunda yana da dan kyan ka dan kai wasa mallam bahaushe wato abin da ake cewa kenan hmm, shi ne sai akan ce ko wannan wasan kanin miji na an daina shi to kai aikin ga ila ma kun yi yi ku zamanin ai an yi an yi ba za mu ce fa mu yi ba saboda Allah ya gafarta mana amin amin na gode malama eh, to mun <laughs> To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashen Hausa na rediyo Faransa ni hawa kabir da na shirya na gabatar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu.